to ba ba shi daga ziyarar waɗannan gwamnoni kasan a cikin ƙasashen waje mm. akwai kisan da gillar da aka yi wani general mm. na kwarai da gaske na iran a can syria mm. wanda shi ma ya haifar da martani da tattaunawa daban-daban daga kasashen duniya akan abin da ya shafi kisan da aka yi masa to wannan kisa ya yi abin nan da bature yake cewa ya buɗe pandora's box abin da pandora's box take nufi shi ne hmm. gidan rina ka san duk inda rina take a dunkule da 'ya'yanta sai ka je ka tsokano kai da ka tsokano hmm. in dai baka da asirin kau da bara sai rina nan ta to ka kano wa kanka eh kwarai da hmm. gaske to pandora's box suka buɗe yau a maganar da ake yaƙi ake tafkawa a ƙasar bani isra'ila da yan falastinu kuma yau an wayi gari mutanen da suka rasa rayukansu daga bangaren palestina yanzu ya kai kusan kimanin mutum dubu ashirin da da manya da tsofaffi da mata da mata da kananan yara mm. mafi abin tausayi shine kananan yara duk inda daga kananan yara suna cikin bala'i wallahi nura da kan zubar da hawaye na shi yasa ban cika gani a irin wannan kafofin yaɗa labaran da saka gani na mm. talabijin mm. to abin da yake faruwa duniya tana kallon wani abu guda ɗaya yau ga america hmm. tana dama da dota da moda halin da ake cikin nura hmm. yau yankin gabas da tsakiya kuna yake inda ka san wutar dajin nan wadda ba ta da iyaka wanda hmm. ake kira wildfire ana cikin haka sai duniya take kallon diplomasiyar da ake bi da hanyar da ake bi ba ta kawo ƙarshen yakin ba ne ba don komai ba sai yadda 'yan sandar duniya ta yi uwa ta makarbiya mm. wajen nuna goyon bayan son zuciya da son kai irin wanda ake yi kasar bane isra'ila mm. aka mai da 'yan falastinu a matsayin 'yan ta'adda saboda in ka ce hamas mai raba damba da faɗa da palestine mm. kuma ya kasance ita kasar bani isra'ila saboda daurin kintin da take da shi a wajen mahukuntan amurka sai aka ce wai ita wai self defense take ka kare kanta take nura ka ji tsabagen san zuciya da kare kai da kare kai <laughs> duniya tana kallon larabawa waɗanda suke da arziki waɗanda da arzikinsa ake amfani ake zalunta yan uwansu hmm. irin su saudi arabia wato ka san babash kafin kai nisa hmm. ba na mantawa akan wannan teburi akan kujera da ana tattaunawa tare da muhammad shawash hmm. jakadan falastinawa a najeriya yake gaya wa hajiya ta rasu da cewar babbar damuwarsu shine kamar an kankani an ki bada dama ma su faɗi labarinsu ga duniya eh kwarai da gaske saboda ai ka san idan ka dubi irin yadda ake propaganda mm. a kafofin yada labarai na yammacin duniya isra'ila kullum abin da take faɗa nasarar da take samu a yaƙi mm. kuma shi yaƙi da kake ganin shi yanzu jiya aka ce ukraine mm. ta lalata wani jirgi na ƙasar rasha shi ƙarfi duk yadda kake ji da shi idan kai karan batta da wanda kake jin kafu karfin shi ai zai iya maka illa kamar ka samu yaro ne kana dukansa hmm. yadda ba zai iya daga hannunsa ya rama ba sai sa'ar samun wani kubi a cikin jikinka ka san haƙorin yaro yadda ka san fikakken haƙorin zaki haka haƙorin yara suke idan ya gatse ka haƙori ya haɗe da haƙori wallahi sai ka kwanta a ƙasa to haka yaƙi yake hmm. karfi baya hanawa mai karamin karfi mai karamin karfi ya taso galaba a lokuta mm. daban-daban mm. to kuma in ka tsaya ka duba za ka ga cewa abin da yake faruwa yau a duniya mai amerika ta taka rawa wajen kawo ƙarshen su da yawa suka mana tambaya wai mai majalisar ɗinkin duniya ta yi wajen kawo wannan ƙarshen amsoshi da muke basu wanda ba su taɓa cin karo da juna ba shine guda ɗaya ne yau majalisar ɗinkin duniya nan ta zama katanga ɗaya ce take jingina da ita ita ce amurka ita ce amurka mm-hmm. bayan yakin duniya na biyu sanda aka gama yakin adolf hitler na nazi germany wanda aka yi da manyan kasashe da ya zo karshe a shekara ta 1945 aka yi tunanin kafa united nations wadda aka mata hedikwata a new york ta yi shugabanni da yawa har mutum tara har zuwa kan antony guterres mm. an ga irin rawar da ta taka a lokacin da wani abu ya faru a shekara ta 1961 hmm. lokacin da wata takaddama mai zafin gaske ta faru tsakanin amerika da rasha sakamakon makamai masu linzami da aka girki a cuba a kan iyaka hmm. wanda za su iya ɗaukar dakon kundin nukiliyan da za a iya harba a amurka kuma kawunan waɗannan makamai gwafofin sai suke kallon birane irin na amerika jihar florida tana ciki hmm. hankalin shugaba john f kennedy ya tashi aka zo majalisa shugaba nikita khrushchev na rasha a lokacin yana mulki aka hmm. zo aka zauna a majalisar ɗinkin duniya daga hamas cold shine sakatare janar na majalisar ɗinkin hmm. duniya yana yaron shi ɗan shekara 43 mutumin ƙasar sweden ne hmm. aka kai ruwa rana aka koma duniya za ta shiga yaƙi dama ka san ba taɓa amfani da makamin ƙare dangi ba tun da aka yi shi mm, zuwa yau mm. tun da robert offenham ya kirkire shi wannan ba amerika mm. a ƙarƙashin wannan project da ake kira manhattan project daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci duniya ta shiga rudu aka yi diplomasiya mai tsafin gaske aka kawo ƙarshen yadda aka kautar da duniya daga fada hadarin makamin kare dangi za a rasha ta cire su bayan ta cire su khrushchev ya koma gida da ya mm. tsaya a amurka kuma lokacin da ana tsananin gabar hukumar leƙen asirin ƙasa ta kgb ta rasha tana cikin sharafinta da shugabanninta masu ra'ayi rikawa lokacin ka san bayan shekaru uku da wannan matsalar ba kyala khrushchev ba sai da aka yi masa juyin mulki na boye aka ce ya sauka daga mulki ne saboda yana da karancin lafiya sai bayan da rasha ta karya a shekara ta dubu ɗaya da biyu. aka ɗauko bayanan sirrin da aka buɗe su wanda ake kira declassified information a shi su hmm. suka masa jiyon mulki ta ruwan sanyi saboda ga abin da ya ba da masa asirci asirci hmm. to kuma idan ka zo ka duba zaka ga tun daga lokacin ana cikin tsananin yakin cacar baka din nan duniya sai ta fi zama lafiya saboda bango ne guda fi kowanne yana ji da kanshi haka kasashe masu tasowa da yawansu a kowace irin nahiyar ta duniya sai suka yi ubangida tsakanin waɗannan kasashe wani jingina da wannan wani irin su gaddafi suka mm. jingina da, moscow suka alakanta kansu da lokacin shugabannin moscow irin su brejnevs bayan ya yi juyin juya halima a libya da ya jagoran china shekaru 27 a duniya mm. a shekara ta 1969 lokacin da suka kakkaɓo da daular sarki idris wadda ake kira sunusiya dynasty mm. libya ta yi yadda take so ta tara maka kasashen gurguzu suka dasa da gaddafi shi ya kawo abin da duk afirka bayan gwamnatin libya ta kare lokacin da aka yi libya revolution mm. na shekara ta 2011 wanda ya tafi da gaddafi ne suka mm, mm, makaman nan suka dinga yaduwa ba a samu kasar da ta girko akan makamai afirka kamar libya kamar libya sosai to yanzu mu dawo wannan yakin da kashe shi wannan kwamanda din da ana kallon iran kamar an kasa gane menene ta covert ko overt take mm. goyon baya mm, mm. a fakaici ko a kai tsaye take goyon bayan yan palestine to kashe mata musabi ya bude abin da na faɗa farkon bayani na pandora's box tsokano gidan rina tsokano gidan rina iran sun ce yanzu ne isra'ila za ta fuskanci bijirewa da ɗaukan martani irin wanda bata taba tsammani to kaga a nan gurin sai wata matsalar ta faru take zama advantage ga wani yanzu in ma iran ana ganin ba da karfi hmm. take shigowa take taimakon yan falasɗina ba irin ta sari ka noke take hmm. to yanzu ne iran din za ta shigo dumu-dumu ba kuma za ta ji tsoron a faɗa cewa kai tsaye ko ba kai tsaye ba ita take goyon bayan falasɗin hmm. domin sun ce yanzu sun ɗaura mara yaƙi da yan ƙasar bani isra'ila to kaga hankalin washington ɗin kansa zai rabu biyu nan ga iran can ga 'yan hezbollah ga hamas din su ma suna iya bakin kokarin su domin duk wannan magana da ake cewa an kashe musu mutane dubu ashirin su ba sun kashe generals top generals cewa a cikin military job da israel mm, mm, mm. abin da yasa ba a sani saboda shi dokin mai bakin da ya fi gudu ya fi dawakan suna nan a burga ta kasar bani isra'ila saboda haka da za a fito da gundarin gaskiyar lamarin su kansu ba ba daɗin yakin suke ji ba saboda shi dan isra'ila bai hude yadda yake value ɗin irin mutanensu hmm. ya wuce duk tunanin da ɗan adam yake to kaga kenan kashe shi musabi ba ƙaramin tono gidarin nan ya yi ba domin tun da yanzu shugabannin iran sun ce yanzu yanzu ne za su ɗaura ɗamarar yaƙi irin wasa farin girki irin wasa farin to kaga in ka duba nura wannan wani abu ne wanda yake duba cewa abubuwa za su canja salon yakin zai canja hmm. matsin lambar da 'yan falasɗinu suke samu hmm. a sakamakon damar da 'yan kasar bani isra'ila suka samu hmm. da ba wani mutum wanda ya zo ya musu garkuwa ko waigi to za a samu canji scope da dimension na yakin zai canja tabbas ina gaya maka za su canja wato wanda kila hakan ana tunanin zai iya ba da dama ga su palestinawa su kila wani yunkuri da ake cewa ja da baya ga rago Isra'ila kuma yunkurin da za su yi su su isra'ila eh mm. ai dama ka gane mm. ai shi babu abin da yake kawo maka cikas eh, wato hankalin kai da buɗe mm. yanzu da america kafin a shiga wannan yaki na bakwai ga watan oktoba da aka fara da yan falastinawa da kasar bani isra'ila a ina suka fi bada hankalin su a ukraine da rasha kware ai kaga kuma da wannan abin ya fado ya canja salo aka zo ana gwabzawa da yan su. yanzu ga baki ɗaya ba ma batun zelensky ake sosai yanzu an ba zelensky da <laughs> dabararsa kawai kuma na faɗa a cikin wannan shirin na hmm. ce ko ba daɗe ko ba jima duk tsayin da yakin ukraine da rasha zai kai akwai ranar da taimakon zai tsaya na farko in zaben amurka ya zo hmm. za a samu wani abu da ake kira bipartisan backlash wato wani gajirewa da za a hmm. samu ta fuskar ra'ayi a tsakanin jam'iyyu da wakilan da suke majalisun dokoki da inuwar bambancin jam'iyya tsakanin republican da democrat yanzu magana da ake mm. ba a tare wannan yunkurin da ake na a zelensky taimako mm. ai kaga majalisar dokoki saboda rinjayen da aka samu daga bangaren jam'iyyar republican ya sa mm. yanzu an ɗora wannan taimakon a wucin gadi babu tabbas ɗaya ranar da za a ba su to kafin a dawo ana ba su ta ina za a kare musu fatattakar da za su samu daga sojojin rasha ko a jefa akwai gari kusa da donetsk bai fi kilomita biyar ba rasha ta karbe shi daga hannun ukraine to kaga idan ka riga ka duba ai rarrabuwa hankali a yaƙi ta sa mai dabara ya rasa ina ma makamar da zai ɗauka hmm. yanzu iran in ta shigo yaƙi da isra'ila gadan gadan to kuma an canja wa amurka nata road map ɗin taswira yadda take bi tana taimakon hmm. rashin zaluncin da ake yi wa 'yan falastin to kaga ita kanta amerika da gwamnatin biden ɗin hankalinta zai kasu gida biyu babash lokaci na ta ci gaba da miƙawa ina ganin za mu tuntuɓi masu sauraro mu taɓa alli da su kwarai da gaske na san tunis ke dako daga sassa daban-daban yadda ka san mace mai haihuwa suna na akan gwiwa <laughs> kwarai da gaske ah, za a iya samun makan layukanmu da aka saba kenan ah, tare da sauran kafofinmu na sada zumunta da suka da musamman facebook akan arewa radio. 93.1 ko kuma shafinmu na sada zumunta shi ma na whatsapp akan lambar mu da aka saba turo da sako ta da layukan namu suka fara harbawa yayin da shi ma gogan naku bash and bash ya zaka yake kan wannan teburi kuma yake dakon ji daga gare ku akan wannan batutuwa da muke taba hali a kai a wannan rana mita 93.1 arewa rediyo da wa muke tare to ina ganin wannan babu kyakkyawan yanayi yayin da kake ka sake tarawa don mu kasance a cikin wannan shiri salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah musa magaji ke masu da jari. na musa magaji da jari. to musa magaji muna tare da kai ba shirin nake rauni an samu wannan aiki da kuke mana na yau da kullum hmm. kuna da mu kuma kuna dada da mana hmm. irin wannan maganganu da kuke gaya mana na kasashen duniya da ake ciki mm. muna jin daɗin wani kuma wani muka rasa jin daɗi ne mm. dalilin shi ne cewa yanzu wannan abubuwan da kuke ta faɗa mana muna jin daɗi na kasashen duniya mm. su waɗannan abubuwan da kuke faɗa babu shi sauran mutanen kasashen duniya da kuke sharhi a kansu suna ji za su iya magana abin da koko kuna gama ne don mu ji mu san abubuwan da duniya ta fi ai ba wani wanda zai maka magani muna godiya kwarai da gaske musa magaji kofar ilimi ne ake haka domin in ba don ire-iren irin wannan program din ba mm. babu abin da ka sani sai abin da ake a lungunku da abin da ake a kan titi da abin da ake a garinku da abin da ake a ƙauyenku ta sai ba ma na kasashen duniya ba abin da ake a fadar eh, shugaban ƙasa ta bila ko jihohi irin su lagos eh, da sauran jihohi irin na arewa musu wadai da gaske ai bude mm. maka wato rariyar fahimtar ilimin duniya gabaki daya mm. an da aka ce wa duniya a tafin hannu hannunka ka ko muka dora ma ita kwarai da gaske mm. kaujin wani mita 93.1 arewa rido da muke tare wa alaikar salam da muke jin tare da tambaya ta ga baba ba shin wai shugabannin mu da suke ɗiban kuɗi suna kaiwa kasashen waje Asiya mm. idan mutum ya Allah ya mara rasuwa ya mutu to wai kasashen nan suna da tausayin da za su dawo musu da kudinsa gida su ba iyalansa da fatan za a ta yi lafiya sani ya a tseren ya karamar kuma. to sani mun gode da gaske kullum wannan batu <laughs> hmm. batu ne wanda ba bako ba haka kuskuren da shugabanni suke waɗanda suke aji kishin ƙasa a bayan gari hmm. su tunanin tsoma tsinsu guda goma a baitin malin al'umma shekaran jin muka yi analysis kan godwin emefiele tsohon shugaban bankin najeriya da ake tuhumarsa da wawurar kudin da suka kai triliyan shida hmm. ka da allah triliyan shida triliyan shida ya kai bashin da gwamnati take tunanin karbowa a shekara ta 2024 don ta cike kibin kasafin kuɗin shekara to emefiele ya bada kudin mana a asusun ajiya 593 tun da nake ban taba jin inda aka yi abin da bai kama da kan gado ba gadon ma bai ga kan ba irin abin da ake tuhumar emefiele da shi to abin da yake faruwa yanzu kudaden nan idan aka ce sun dawoma a gurin da aka aje su mm. yau ta Allah ta kasance a kan MFLA tunda ba wanda ya gaya masu cewa ba zai mutu yau gaskiya asara uku ce za a yi idan ba a yi wasa ba mm. na farko dai hanyoyin diplomasiyyar da za a bi a repatriation na dawo da kuɗin gida su ne suke da wahalar gaske sannan kuma a wani irin asusu ma aka aje kuɗin ka san akwai barauniyar hanya a can ma manyan kasashen na duniya kwarai da gaske wanda su suka tana da su suka san hanyoyin eh, suka san hanyoyin da ake mm. bi dama ja ya fado ja ya dauka ne ba hanya ka'ida aka ba aka kwashi kudin jama'a sannan ba kuma hanya ka'ida aka ba aka ajiye su a inda za su kai kwarai da gaske mm. to kaga a nan gurin kashi ya gani ya tara kudin nan wala Allah domin ya dawoma cikin ni'ima ko daula ya manta baya da kwanakin da suka yi kayon kudin da ake tuhumarsa ya dauka akwai wani mutum da zai ce yana da kwanaki triliyan shida ya daɗe yana numfashi a duniya amma yana takama da cewa yana da triliyan shida a cikin lalita a cikin asusun ajiya mm. to kaga hanya ɗaya kenan na biyu 'ya'yan nasa da yake tunanin har su gama rayuwarsu a duniya ba za su fuskanci kakani kayan rayuwa da fatara da yunwa da talauci ba mm. su ma ya tauye su don kuɗin musu ba sannan ƙasar ka da ya kamata ta amfana da dukiyar nan don inganta fannoni daban-daban na rayuwar dan adam ilimi ne kula da lafiya ne hanyoyi ne samar da ruwan sha samar da aikin yi ka toshe wa kasar ka wannan to asara uku da uku hmm. shine amsa mu je wajen wani to mita 93 da dugo da arewa rediyo ina ganin wannan eh, shima layin bai shirya ba amma bari mu dauki wasu daga cikin hmm. sakonni salamu alaikum to wannan shi ma bai shirya ba akwai sakonni da dama da muka samu baba bashi ta shafin mu na eh, sada kuma ina so ka mm. sani idan ka zo karanta sakonnin mm. akwai mutanen da muka ce suna yi mana wata dabara ko shigar sauri mm. in sun aiko da sako kamar mutum ɗaya sai aiko da sako ashirin a lokacin kwarai da gaske to kaga duk wanda ka bi kaga yana aiko da sako da yawa mun yi alkawari mun daina karanta sakon da za a turo mana kala ashirin a lokaci guda kuma iri eh, mm. ka tauye dubban dubata da mutane za su gani a screen din mu yawan mutanen da suke turo sako mm. da kai ma ka san baka yau kanka adalci ba in ka irin wannan sakon nura ka tsallake shi insha Allah akwai sako daga Umar Faruk Tahir yace baba bash muna muku barka da warhaka kuma fatan alkhairi yace wai baba bash ya ce ba shi shugabannin najeriya idan an yi badakala irin wannan da gwamnoni da sauran makamantansu eh, ya ce shi bai sani ba amma an ce mutum eh, wato danginsa ne to na ganin sakon nashi ne tambayar ita ba ba mu gane ta ba ba gane ta ba kwarai mutane su ka inganta hmm. rubutun su yadda zamu fahimce su mu ba su amsa dan idan hmm. muka baka amsa daidai da gurguntacciyar tambayar ka tumu kuma za mu baka gurguwar amsa kuma za mu kokari mu kaucewa gore <laughs> da gaske akwai wannan sako daga Muhammad Umar Musa ya bayyana shi barka da wannan lokaci ya ce wace riba Saudi Arabia Uh, take samu kenan daga turawan yamma da suke wato da suka ki taimakawa 'yan uwansu larabawa ka san su saudi arabia hmm. idan ka dubi tarihin kafuwar kingdom ta na iko na sarauta shekaru 80 da suka wuce idan ka ɗauko sassalar dynasty daula na gidan sarki abdulaziz bin saud to za ka ga ba a taɓa samun wani sarkin yanka a saudiya wanda aka samu ya shiga takun saƙa da amurka da ƙasashen yammacin duniya su abin da suke so duniya ta yadda da su ta kuma samu damar yadda suke so su mulki ƙasarsu amma in ma aka duba in ta wajen riba ce tura ne suke ci riba da kasashen larabawa nan mm. saboda yankin gabas ta tsakiya yana da dimbin dukiya da arziki irin na mai kuma suka yi kokarin kutsan mallakar tunanin da hankalin waɗannan mutane domin su mallaki dukiyarsu daga ƙarshe kuma sun daɗe suna rora yanzu ma suna rora in ka duba ta fannin fa'ida da arzikin mm. ai kasashen yammacin duniya su ne suke amfana da arzikin da Allah mm. ba kasashen laraba illa iyaka su suna suke nema yau a ce ana tafiya ka fada da ka fada da su manyan zakunan duniya sun yadda da kasancewar su kuma sun manta yanzu ka dubi saudi mm. ku da kuke da gurare na tsarki masu girma na alfarma kadimul haramai sharifaini masallacin maka da madina ka tsaya ka kalle su kawai ka samu gamsuwa cewa ba wani mahaluki da kake so ya san da zaman ka bayan guranan da Allah ya kafa a duniya a gurin ka suke amma ni har yanzu ka sa gane ka sa ko wani abu da muke cewa ma dindimi hmm. wanda ake daukar tsumma a rufe idan ka wanda ba za ka iya gani ba da kai da makaho ba ku da bambanci ban san tsumman da ya tushe musu su ba na jin ka babash akwai wannan sako da muka samu daga yahaya umar dan halak daga tudun wada ya ce yana maka fatan alkhairi ya ce kuma tambayarsa ya ce misali zai iya wa idan an tabbatar da kudin nan da ake zargin tsohon gwamnan babban banki a emefele har ta kai ga an karɓo su to zai iya wa wannan gwamnati ta biya bashin da ake bin najeriya da wannan kudin idan kuma ya ce idan kuma hakan da eh. kamar wuya to yana ba wa gwamnati shawara ya ce waɗannan kuɗaɗe koda na wucin gadi ne ta amfani da su ta zuba a bangaren subsidy wato tallafin man fetur ya ce kaga idan ya so litar mai za ta iya koma naira ɗari biyu da yake fata wannan lissafin doki rana ke da mai tsamman da mara tsamman <laughs> ya daina tunanin subsidy saboda hmm. siyasar subsidy ma da gindinta take take zama kwarai da gaske kwarai da gaske tun da kaji kudaden hmm. nan da ake faɗa zaka ga akwai wani abu da ake kira plea bargain da ake hmm. zaka ga mutum ana tuhumarsa da kudade masu yawa ya ba da rabi a kyale shi misali an karɓi rabi daga wajen ka an yi fili baginin kenan saboda haka ba a bari a kwashe dawowar kuɗin na cip cip in dai har gaske din ne a doro irin na bincike tunda ka san akwai wani abu da yake ba wanda ake tuhuma dama a doro irin na mm. shari'a a mm. doro irin na zargi ko da mm. kotu aka kai ka ba ka zama mai laifi sai hujjoji irin na shari'a sun tabbata akan ka cewa ka aikata laifin akwai abin da masana shari'a legal pundits suke kira presumption of innocence kawai ba za ka kai mutum ba ko da ka gan shi da laifi ya aikata hmm. ka ce wannan mai laifin sai dai wannan wanda ake zargin shari'ar bature ce ta kawo wannan presumption of innocence amma hmm. an tabbatar da hakan ba bari a kwashe turulen shi daidai da daidai ba za su dawo ba su dawo ba ba su dawo ba warai da gaske to akwai sauran sakonni eh, da yake ka akwai din sauran lokaci kaɗan hmm. mun so mu ƙara ɗaukar sako sai dai kuma tangardar ah, yanayin sadarwa ina nema ya mana cikas babash ah, akwai wannan sako daga yahaya kenan yam ahmad dan batta ya bayyana cewar yana ganin wannan magana ta yana ganin maganar france na janyi hulɗa da siyasar duniya wato ba janyi hulɗa da siyasar duniya ba ce ta ina ba na jin mun yi magana akan abin da ya shafi kasar faransa kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin waɗanda suke aiko mana sako sau ashirin ɗan dan da mun sani kan ka fara da na ce kai makin ɗin shi karka karanta kare da gaske eh, ni da na ce a karanta akwai sakon aliyu s ibrahim ya ce yana fatan alkhairi ya ce daga kwanar ɗan gora ya ce tambayar sa nan ita ce wai menene mai ce makomar shi emefele idan an same shi da laifi <laughs> ah, to makoma dai akwai dokoki na ƙasa mm. halin da ake cikin nura